Bismillahir Rahmanir Rahim Wa man tazahara min wanda ya zihari da matan shi shi zihari yana da mataki hudu zihari na da mataki guda hudu malam bai zo da su ba amma a tantance su a kula da su da kyau akwai tashbihul ba'd bil ba'd akwai tashbihul kullu bil kulli akwai tashbihul juz'i bil kulli akwai tashbihul kulli bil juz'i akwai tashbihul kulli bil kull mutum ya kalli matan shi ce ta yi kama da matan ta yi kama da mahaifin shi hmm. kullu bil kulli ko tashbihul abin juz'i bil kulli mutum ya ce ka amma ko fuskan matan shi ka mahaifiyar shi ba daidai bane ko juzu bil juz'i ya kalli hannun matan shi ya ce hannun matan shi kama hannun mahaifiyar shi ko matan shi baki daya ya ce kaman fuskan mahaifin shi duk ɗayan nan idan ya cikin hudu dinnan to ya yi zihari ya kamanta mata da mahaifiya ba a kamanta mata da mahaifiya ba irinsu ɗaya ba ne ba sunansu ɗaya ba ne a su da kai ba matsayinsu ɗaya ba in ma su ɗaya ne to su da kai ba ɗaya ba ne don mahaifiya mahaifiya sunanta yawa mata sunanta mata mahaifiya ba a canza ta mata ana canza ta haƙoƙinsu ba iri ɗaya ba ne ba ma ba ma kafaɗansu ɗaya ba yanzu ne rayuwa ta nisa mutum yake ganin matan shi ta fi mahaifiyar shi Yauwa, baya ma ya so matan mahaifiyar shi ta rika gane me yake ma matan shi sai ya so ya da naira ɗari biyu kawo ma matan shi sai ka ne so na talatin ya kai mahaifiyar shi ya ce tsohuwa ne ai ana rarrufa ne an ƙosa ta mutu to kai ka zauna kada ka mutu kai to wa man tazahara min imratihi wanda ya kamanta matan shi da mahaifiyarsa wala ya tsawo hato kada ya ƙara kwanciya da ita kada ya ƙara kwanciya da wannan matan hatta yukaffira kafira sai ya kafara bai yi tiki mu'minatin da ‘yanta wuyayi baiwa mumina salimatin min al'uyubi wanda ta daga kowane irin aibi laysa fi ha shirkun sannan babu tarayya a cikinta ba wani wana da wani bane wala tarfun min hurriya ba kuma tana da wani yanki na yanci bane ƙila an samu ta wani sharadi ko wani abu fa in lam yajid in bai samu baiwa ne ba baiwa tsantsa sama shahrayn mutatabi'ain sai azumin wata biyu jere azumin wata biyu jere to kaga mu yanzu ma an ga watan ramazana ma na farilla mutum kaman wanda ya ma ce ya ga watan ya ce ya yi? ba wani gani ba to kuma shi a haka ma ba wani abincin girki ke ce ba amma dai shi ba zai zauna haka na Allah ya sauke mutane sun zaka tsutsa ba gara ba ma mutata muta ta fa illam yastati at'ama 60 miskinan sai ya ci da miskine 60 mudaini li kulli miskinin kowane kowane miskini a bashi mudu biyu ba mudu guda ba asalin ci da miskini mudu guda ne aka ba mutum mudu guda ana ga ya koshi to amma mudu biyu zaka ba shi ke da abincin kwana biyu wala ya ta'uha fi lailin aw naharin ba zai kwanta da wannan matan ba ko da dare ko da rana hatta ne ne hatta tanqadiyal kafaratu har sai kafara abin nan an kammala shi an gama kafara fa in fa'ala zalika in ko ya kwanta da ita fal ya tub ila Allah azza wa jalla ya tuba zuwa ga Allah subhanahu Ta'ala. ya tuba yayi laifi fa in kana wata'uhu in ko kwanciyan da ita da yayi ba da an fa'ala ba'dal kafarati bayan ya fara wani abu ne na kafaran yana gaci dunin kafaran bai ta amin aw ciyarwa ne ko ko azumi faliyabta da ha to ya fara sabo wancan ya taimaka ma ƙasa eh a ah, to mutanen dama suna neman abinci kaga ya taimaka ma ƙasa ke wala ba sa bi itiqil awari fi zihari a zihari babu laifi in mutum ya yanta mai ido guda wa waladiz zina ko kuma ɗan zina ƙaddara in ya ‘yanta shi, wa ya kai bawa ƙarami ma ya wadatar wa mun salla wa sama a habbu ilaina bawa an wa mun salla ko wa sama a habbu ilaina wanda ya salla yi azumi shi ya fi soyuwa zuwa gare mu ba to wannan wa mun salla wa sama wa ne ke nake magana kai shi bawan ko a samu bawa musulmi nagartacce eh, to wanda yake nagartaccen bawa kinaya akan nagartaccen bawa to shi muka fi so sai mu tashi wal li'anu wa man tazahara min imra'atihi wanda ya ce ne ya kamanta matan shi da mahaifiyarsa fala ya kawo to kada ya kwanta da ita a tayu kafira sai kafara